na na dubu ɗari hudu dubu ɗari hudu a cikin kawai su ɗan iska su cinye kai wannan mafarki ne mafarki nake la'ana mafarki ba mafarki ba ne ranka ya daɗe abin da ya faru ya riga ya faru sai dai haƙuri kai wallahi mafarki ne dalla mu mari na dalla maka mari ya kusa sau goma baka farka ba wannan ba mafarki bane gaske ne ka dauke shi kawai kaddara ce wata ta riga fata talakawa da yawa suna rayuwa babu abinci wasu ma abin da za su na lokaci guda ba su da shi kai sai dai a kawo maka baka ba kowa kuma kai kwabanka kuɗin ka ɓoye suke wanda aka talaka ma kwace shi kake yi ba ka ci ba ka ci da talakawanka to ta ina kuɗi ba za su bi iska ba. Kai! Dan Allah ka da Tashe ni daga wannan bacci in jan karɓo dubu ɗari. Ku taimake ni. Ku taru dan Allah. Ku za buga min mari sai na tashi. Me? Mm, ku taimake ni. kuta da ni kas dan Allah kuta da ni kas sauri